Aha Edutainment. Aha Edutainment. Gabatar muku da. Ma ya ƙudu sa'imu idan saba wa ahad. Mai azumin da wani ya zage shi, ka ji fa, wai kana azumi sai wani ya zage ka, mai zaka ka ce? Falekul inni sa'imun, inni sa'imun. Sai wani ya zage ka ko ya ɓata maka rai saboda ba a hayin hayaniya da azumi. Su shaidanin ma da suke jawo hayaniyar sarka ake za ki daddaure su so sai wani ya zo shedanin sa shi mai karfi ne ya zage ka ko ya faɗa ma magana kalmar sab ta nufin ashatum ko aibantawa to sai ka ce inni sa'imun inni sa'imun riwayar imam abu huraira kamar yadda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito gaba daya manzo Allah ce asiyamu junna azumi garkuwa ne idan ɗayan ku yana azumi kada ya su kada ya jahilci kada ya fasikanci kada ya jahilci yace wa in umru'un qatalahu aw shatamahu idan wani ya kokarin ya karka ko ya zage ka to ka ce inni sa'imun inni sa'imun sau biyu sau biyu zaka faɗa annabi ya yace wallazi nafsi yadihi la khalufu famis sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk warin bakin mai azumin nan shi yafi kanshi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda turaren miski wannan warin bakin ba wai datti bane uwar hanji ne da ba a sa mata komai ba in iska ya kada cikin ta to sai a ji wannan warin to Allah ya fi son wannan warin in dai dan na azumi ne sama da tsarayen almisi yace ya turku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli Allah ce yanzu bawa ya bar abinci ya bar sha ya bar sha'awa saboda ni Allah yana girmama azumi shi kansa ya bar sha ya bacci ka ka ci ka ka sha ne guda mala sha'awa ka bari Ya ce min ajli saboda ni shi yasa Allah ya ce asiyamu li wa ana ajiri bi azumi na wani kuma ni ne zan yi sa sakayya wa azumi wal hasanatu bi ashri misaliya. kuma duk aiki da mutum ya yi na kwarai ana ninka mai lada sau goma to wannan yana nuna mana falalar azumi da kuma falalar ciyar da mai azumi din musamman wanda Allah ya taimake shi jama'a azumin na litinin alhamis din nan mu yi kokari mu rinka yi malam har Allah ya dauki ranmu kakka daina in ka saba ya zama maka jiki baka da matsala wallahi idan kuma ka saba kin yin sa to zai zama ma jiki sai dai kaga ana yi ba za ka yi ba shi matsalar shedan kenan idan ka fi karfin sa sai kai kwari ka samu taimakon ubangiji idan kuma kai sakaci shi kenan kuma ya samu almajiri ita tafiya da kai duk inda za a je a dawo litinin alhamis dai koyaya an ɗebi zunubi to sai a nemi afuwa ran litinin alhamis ma kuma an daɗa abin nan hutawa shi ma sai a nemi afuwa shi ran litinin rana ce da aka haifi annabi sallallahu alaihi rana alhamis kuma rana ce da ƙarshen sati a wajen ubangiji kenan da ake ɗiban takaddun bayi ana kai masa mala'iku suna kai wa Allah takaddun ayyukan bawa duk sati ban sani ko an fahimce ni astaghfirullah wa natubu ilai ana lissafin abubuwan da muke aikatawa na sati ranar alhamis ake hada takaddun kai wa Allah ba wai dan bai sani ba a tsarin aiki ne na ubangiji annabi ya ce to yana da kyau a kai takadduna wajen ubangiji ma a ce an baro ni ina azumi to shine amfanin yin azumi ran alhamis ba wanda zai zo ya ce wani kana wahal da kanka yanzu ai yanzu kana azumi abinda Allah bai wajabta ma ba wani ya zo ya tambaya ce shi yana so a gaya mai azumin dole kawai na dole kawai yake so a gaya mai